هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أمو أبركة مدساكة تادوا وأن المجلسي من البركة وأن لك كرات اللتاف الأربعين واللفر الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي الله يجبر فد رحمة وأن شيني زمان ناشر النقاء أجير زمان دمكي لكرة ونبتافي idan ba amince ba muna cikin bayanin hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisi na wato eh, na goma sha takwas ittaqillah haythu ma kunta wa atbi'i sayyi'ata ta tamhuha wa khalifin nasa bi khuluqin hasan hadisin Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu yau ba tare da baka lokaci ba za mu magana a kan matsalar da annabi sallallahu alaihi wa alihi ya yace wa atbi'i wa atbi'i alhasanata a sayyiata tamhuha ka biye wa mummunan aiki da kyakkyawa malamai sun tattauna suka ce a hakikanin lamari shi wai aiki na gari wani irin laifi yake sharewa tun da laifuffuka kashi-kashi akwai gingima-gingima manya-manya wanda waɗannan su ake kira kaba'irul dhunub akwai kuma ƙanana sagha'irul zunub a ciki su ma aji aji ne kuma manyan ma haka akwai alfawahish akwai kuma allaman wanne aiki na kwarai yake iya kankarewa al-imam ata ibn abi rabah rahmatullahi alaihi cikin tabi'un ya tafi akan fahimtar cewa eh, ayyuka na kwarai al'amalu salihah suna kankare a saghair ƙananan zunubai eh, kuma yana ganin cewa sharaɗin su ma wannan su kankare ɗin sai mutum ya haɗa da nisantar manya mana kamar yadda aya alƙur'ani take in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima wallahi da a ce za ku nisanci manyan zunuban da muka hana ku aikatawa mu kuma mun ɗauka ɓara mun ɗau nauyin za mu kankare muku miyagun ayyukanku ko mu shigar da ku mashiga mai girma ita ce aljanna kenan bisa ga wannan ne kenan mutum baya buƙatar ma tuba ta wannan bangaren muhimmi shine ya nisanci manya-manyan zunubai Allah kuma sai ya kankare mai ƙananan zunubai wanda wannan sharaɗin nisantar manyan zunubai ya zama shine dalilin kankarewar kyawawan ayyuka ga kananan zunubai wanda wannan shine eh, fahimtar jumhurin malamai da ahlus sunna rahmatullahi alaihim ajma'i kamar yadda al-imam Qatada ibn Bi'amah as-Sadusi al-Majirin sayyidina Abdullah dan Abbas yake cewa innama wa'ada Allahu al-maghfirata liman ijtanaba al-kaba'ir kadai dai Allah wato yayi alƙawarin gafara ne ga wanda ya yi manyan zunubai kuma daga cikin abin da suke kafa hujja da shi suna kafa hujja da faɗin annabi sallallahu da yake cewa duk wanda ya faɗa cikin wani zunubi babba kuma Allah ya rufa masa asiri to wannan fa yana karkashin mashi'ar Allah in Allah ya ga dama ya azabta shi ya ga dama kuma ya gafarta mai to al-Imam Ibn Rajab Allah ya ji kansa da rahma yake cewa zance mafi bayyana Allah shine mafi sani a wannan matsala. shine kankarewar zunuban manyan laifuffuka ta hanyar ta hanyar wato ayyuka na kwarai yana faruwa ne idan mutum ya kasance ya tsaya da farilla to idan mutum ya tsaya da farilla da wajibai to Allah jalla wa'ala shi kuma sai ya tallafa masa sai ya samu ya rabauta da wato wato gafara to ya matsalar take wurin tuba dangane da ƙananan zunubai za mu ce mutum ba zai rudu da wannan abin da aka faɗa ba lallai ya kamata mutum ya tuba ga dukkanin ƙananan zunubai ba zai ci a tun da ina aikin alkhairi ba ba sai na cikin tsari wadda wannan ita ce fatawar hanabila da wasunsu suna cewa ai Allah jalla wa ala yana cewa kullul mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dhalika azka lahum inna Allah khabirun bima yasna'un haka ka tafi har inda Allah yake cewa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun shahid Allah jalla wa ala bayan yayi umarni da abin da za a kiyaye da fada da barin fada cikin haramu kuma sai ya ce ku tuba ga Allah baki ɗayan ku ya ku taron ne, tabbas da wannan hanyar ne za ku rabauta dan haka kuma zamu ga Allah jalla wa ala a wani wurin yana cewa man lam yatuba ulaika hum zalimun wanda bai tuba ba sune azzalimin don haka duk kyawun aikinka kyawun aikinka bai kamata ya nesanta ka ba gabarin mai bai kamata ya nesanta ka gabarin tuba ga Allah ba zan dawa dan uwa bayan wannan matsalar daga cikin matsalolin da hadisin nan ke tabbatarwa shine matsalar kyakkyawan hali kuma kyakkyawar ɗabi'a wani yanki ne na tsoron Allah domin gashi ya ce wa khalid annabi sallam ya ce wa khaliqin nas bi khuluqin hasan ka yi wa mutane mu'amala da mu'amala mai kyau ko da ɗabi'a mai kyau ana nufin ka ɗabi'antu da kyawawan ɗabi'u wanda kyawawan ɗabi'u wani yanki ne na tsoron Allah wanda takawa ba za ta cika ba sai da kyawawan ɗabi'u shi sa ka ji Allah jalla wa'ala da ya ambaci irin kabakin da ya tanada na aljanna sai ya ce wannan duka an tanaje shi ne ga masu tsoron Allah kai ka ce an tambayi Allah suwaye masu tsoron Allah sai ya jimlato ya ambato wasu jimillar kyawawan ɗabi'u Allah ta'ala yana cewa wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin sai yace alladhina yunfiquna fi as-sarra'i wad-dharra'i wal kadhimin al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbu al-muhsinin والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر illallah, إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون yace ku gaggawa zuwa ga daga ubangijinku da kuma aljanna fadinta ya fi fadin sama da ƙasa an tanade ta ne ga masu tsoron Allah sune waɗanda suke ciyarwa a halin yalwa da halin rashi halin rashin lafiya sune masu ɓoye fushinsu su ne masu yin rangwame da afuwa da yafiya ga mutane Allah ta'ala yana son masu kyautata kuma za mu ga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya kwadaitar matuƙa da gaske al'umma ta kula da kyawawan ɗabi'u domin kyakkyawar ɗabi'a su ne al'umma idan yi zanto al'umma kyakkyawar ɗabi'a ta ta rushe ko me ta taka ko me ta mallaka to wannan al'ummar ta zama shirme kamar yadda كما يد شوقي يكيتشوا وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا shi yasa idan ka kalli sunnar manzo sallallahu alaihi wa sallam zaka ga annabi sallam ya kwadaitar a tuffantu da kyawun dabi'u ta fuskoki mabambanta fuska ta farko inda yake bayanin cewa kyakkyawar ɗabi'a alama ce ta cikar imani kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam yace akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan kamar da ya zo a sahihul jami'a a wani wurin kuma zamu mu ga yana nuna cewa bawa yana iya riskar matsayin da sai manya-manyan waliyan Allah makusanta Allah masu tsoron Allah ne suke isa wurin ba don cewa wai ya yi kyakkyawan aiki ba sai dan yana da kyakkyawan ɗabi'a kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajati as-sa'im al-qari haƙiƙa mumini yana iya riskar matsayi wanda ba mai iya samun su sai mai azumi mai kiyamun laili amma shi bai azumi ba bai kiyamun laili ba saboda kawai kyakkyawar ɗabi'a kamar yadda ya zo a hadithu ibn da abu da'ud mala albani ya inganta shi a wani wurin za mu ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya siffanta kyakkyawar ɗabi'a da cewa babu abin da yake nauyaya mizanin bawa a gaban Allah sama da kyakkyawan ɗabi'a kamar da yake ma mai shay'in yuba fil mizani athqalu min husn al khuluq babu wani aikin alkhairi na bawa da za a sanya shi a cikin ma'auninsa da zai fi nauya shi sama da kyakkyawar ɗabi'a a wani zubin kuma za mu ga annabi sallallahu yana nuna ma a'a ita kyakkyawar ɗabi'a ita ce ta'ada da ta fi kowace ta'ada ta nagarta gaggawa shigar da ma'abucinta aljanna wanda annabi sallallahu an tambaye shi menene ya fi shigar da mutane aljanna sai ce taqwallah wa husnul khuluq tsoron Allah da kuma kyakkyawar ɗabi'a to abin tambaya a nan shine yan uwa menene kyakkyawar ɗabi'a al-hafiz ibn rajab al-hanbali Allah ya ji da rahma yayi nakali ya ya rawaito maganganu da hewa na magabata wanda suke ta ƙoƙarin fashin baƙin me ake nufi da kyakkyawar ɗabi'a Al-Hassan ibn Abi al-Hassan al-Basri yana cewa kyakkyawar ɗabi'a shine karamci da kyauta da jure wato wato muguntar mutane. Al-Imam Abdullah ibn al-Mubarak shi kuma yana cewa kyakkyawar ɗabi'a shine sakin fuska da kuma yi wa mutane kirki da kamewa ga barin cutar da su. Al-Imam Ahmad shi kuma yana cewa kyakkyawar ɗabi'a shine kada kai fushi kada kai kullaci wani wasu daga cikin magabata kuma suna cewa kyakkyawar ɗabi'a shine wato ɓoye fushi da bayyana sakin fuska in ba mutum ɗan bida'a ba ne fajiri ko fasiki da yin afuwa ga wanda ya yi maka zamiya sai dai idan kana nufin ka ladabtar da shi ko kuma a yayin tsaye da haddi na Allah da kuma kamewa ga barin cutar da kowane musulmi kai ba ma musulmi ba da wanda yake ma kafirin amana sai fa a mataki na canja munkari ko kuma a mataki na ramuwa yayin da wani ya zalunce ka ba tare da ka ƙetare iyaka to duka wannan idan muka duba sai mu ga cewa ba su ne hakikanin fashin bakin husnul khuluq ba a'a yana cikin babin tafsirul tafsiru shay'i bi ba'dihi ko bi juz'ihi kai fashin bakin abu da wani bangare nasa to ta yaya 'yan uwa masu albarka mutum zai kyautata ɗabi'arsa babu shakka babu hanyar da za ka bi wurin ka samu kyakkyawar ɗabi'a sama da koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yafi kowa kyakkyawar ɗabi'a kamar da sai na Anas bin Malik radiyallahu anhu yake faɗa كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا يا فكوا كيكاور هلسة كما يا فكوا كيكاور دبيئة dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin gabatarwa ne akan kowa a wurin wannan koyi ya ishe mu hujja Allah jalla wa'ala da kansa ne yace ɗabi'un manzan Allah sallallahu alaihi wasallam masu girma ne babu wanda ya rabauta da irin wannan yaban da manzon sallam ya rabauta da shi wa innaka la'ala khuluqin azim wanda Allah jalla wa'ala da kansa yace lalle kai kana kan ɗabi'u masu girma wannan shi yasa sai ya zamto shine udwa shine abun koyi wanda in dai kai koyi da shi to zaka shirya komai nasa koyi ake da shi kuma ibada ne yin koyi da shi din bal sa ne akan mu mai koyi da shi sallallahu alaihi wa sallam shi yasa ka ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal akhir wa dhakara Allah kathira lalle wallahi tabbas kuna da koyi kyakkyawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ga wanda yake so ya hadu da Allah lafiya ranar lahira kuma yake ambaton Allah da yawa dan haka ‘yan uwana masu albarka dole ne mu mai da hankali mu karanta sirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mu karanta tarihinsa yanayin yadda ya rayuwarsa domin ta wannan ne zamu mu bibiyi halayyarsa da iyalinsa a kasuwarsa tare da abokansa da yanayin ibadarsa sallarsa azuminsa kiyamun lailinsa zumuncinsa hulɗarsa da mutane duka wannan ba za ka same shi ba sai a cikin siran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mu ga yanayin yadda yake ladabtuwa wurin yake ladabi tare da ubangiji jalla wa'ala da yanayin yadda yake ladabi tare da mutane da yanayin yadda yake mu'amala da iyalinsa da yanayin yadda yake mu'amala da abokansa da yanayin kai yadda ma yake yin mu'amala da waɗanda ba musulmi ba har wannan sai ya zamto ne mudubinmu idan wannan ya zamto ne mudubinmu to babu shakka mun ci nasara a rayuwarmu amma idan yayin da ya zamto cewa mudubinmu a rayuwa su ne arna wanda ba su yi imani da Allah ba da ranar lahira waɗanda kulob ɗaya ya haɗa mu da su ko kuma a'a wani ra'ayi na siyasa ya haɗa mu da su daga gare su ne za mu yi koyi to babu shakka mun taɓe mun lalace mun je mun saki reshe mun kama ganye muna yin koyi da maƙiyanmu waɗanda ba za su amfanar da mu ba ballanta su cutar da mu malamai suka ce yana daga cikin abin da yake taimakawa mutum wurin samun kyakkyawar ɗabi'a shine zama da mutanen kirki yi ƙoƙari yar uwa mai albarka ɗan uwa mai albarka duk wanda ka san mutumin kirki ne kulla alaka da shi kulla da shi sannan kada ka biye masa a duk abin da zai a iya abin da yake na alkhairi wanda Allah da manzo suka yarda da shi a iya zaka shi zaka bi mai duk abin da kai kuma ya samu zamiya yi mai tambayi kuma kada kai koyi da shi a wannan gurin domin babu shakka malamai suka ce babu abin da yake haifar da kyakkyawan tasiri tsakanin mutane sama da wato a kyakkyawa wato zama shi yasa ka ji ai kamar yadda zo a hadisin al Tirmidhi wanda mala Albani ya inganta shi Annabi ya alaihi wasallam yace Dini halili ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhali kowa yana wato gudanar da rayuwarsa ne kamar yadda wato abokinsa yake yi don haka kowannen ku yayi la'akari ya lura da wa zai yi abota da shi da musulmi ya kamata ya nisanci miyagun abokai waɗanda ba su da kyakkyawar ɗabi'a wadda addinin musulunci ya kira gare shi babu shakka a irin zamanin da muke ciki yan uwa masu albarka za ka ga da yawa daga cikin mugun hali da za ka ga maza ko mata suna yi akwai contribution da yawa na abokan zama kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga ya gama mana komai dan ya buga mana misali yanayin yadda mujanasa take almujanasa shine naso idan ka zauna da mutum kai ka samu naso na halin ya buga misali da mai sai da turare mai sai da turare in ka zauna da shi zaka ji kanshin turarensa ko kuma ya san maka ko ka tsaya kaga wannan duka alkhairi idan kuma to wannan shi ne kwatankwacin kyakkyawan aboki aboki na kwarai shi kuma mummunan aboki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya buga misali da shi ne da mai hura ziga zigi makeri babu shakka in ka zauna da shi ko dai kai kauri saboda kaurin wannan wutar ko kuma ya kona ka ko ya kona maka tufafinka duka dai kaga babu alkhairi ana ko ka ka zauna da mutum banza ko ba tare da ka nusar da shi ba kai masa inkari ka biye masa to shi kenan in ka tashi sai zamto ya maka ta'adi ƴan uwa masu albarka za mu shiga cikin alhadithu tasi ashar hadisi na goma sha tara malam ya ce an abil abbas abdullahi ibn abbas radiyallahu anhuma qala كنت خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي رواية وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا وأن حديث al al'imamu tirmidhi rahimahullahu ta'ala shi ya rawaito shi kuma mala albani ya inganta shi a sahihul jami'a hadisi mai lamba dubu da da hudu me ma'anar wannan hadisi yan uwa malam yace hadisi na goma sha 19 an karbo daga baban al-abbas wato shine abdullahi dan abbas Allah ya ƙara musu yadda habrul umma wa turjumanul qur'an za mu zo mu tarjama sa insha Allah ta'ala daga baya yace na kasance tare da ma'aiki na kasance a bayan annabi tsira da abinci Allah su ƙara tabbata a gare shi wata rana mana ya goya shi kenan akan abin hawa sai ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya ce mai ya kai yaro zan sanar da kai wasu kalmomi Yace ce ka kiyaye Allah inda ka kiyaye shi shi ma zai kiyaye ka ya ƙara ce masa ka kiyaye Allah za ka same shi a gabanka ma'ana a halin da kake ciki kiyaye Allah gaba bayan ka fita daga wannan halin yayin da kake tsananin buƙatarsa to shi kuma Allah zai kiyaye ka za ka same shi ya ce idan za ka yi roƙo kana da wata buƙata to Allah kaɗai za ka roƙa ka roƙi wani Allah idan kana neman agaji to nemi agajin Allah jalla wa'ala shi kaɗai kuma ka sani dukkanin al'umman nan ta duniya da za ta tattaru duka ta haɗa ƙarfi da ƙarfe a kan sai ta taimake ka da wani abu ko menene wallahi ba ta ita ta taimaka ma ko da wani abu ba sai faɗi don dama Allah ya rubuta wannan abin amfanin ka ne ka ne kamar yadda da a ce al'ummar duniya duka za ta tattara a kan sai ta cutar da kai da wani abu ko ƙaƙa, wallahi ba ta isa ta samu damar cutar da kai ba ko da menene sai fa idan dama Allah ya rubuta dama za ka cutu ɗin. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace an riga an dauke alƙalma ana tuntuna Allah ya riga ya rubuta har rubutun ya bushe alkalamin an mai da shi mahallinsa yace kuma takaddun sun bushe haka al-Imam Tirmidhi ya rawaito bayan ya rawaito yace hadithun hasanun sahih shi ma ya inganta shi a wata riwayar kuma da ba ta al-Imam Tirmidhi ba annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya ihfazi la tajidhu amanak ka kiyaye Allah za ka same shi a gabanka ana cikin halin da kake ciki ka kiyaye dokokin Allah to bayan ka fita daga wannan halin kuma to sai ka ga Allah ya maka rana yace ta'arraf ila Allah fi ar-raha ya'rifka fi shidda ka san Allah ana ta hanyar yi mai da'a da kulawa da umarninsa da hani a yayin da kake cikin yalwa da yalwar rayuwa da ƙoshin lafiya da mulki da sauransu shi kuma yayin da ka shiga cikin tsanani Allah sai ya tuna da kai ya san da kai kuma ka sani duk abin da ya same ka a rayuwa dama Allah ya tsara zai same ka ba yadda za a ya kauce maka ko ka kauce maka kamar yadda kuma duk abin da ya kauce maka to dama Allah ya tsara duk abin da ya same ka kuma Allah ya tsara dama ba zai kauce maka ba kuma ka sani ko da yaushe cin nasara yana tare da haƙuri Allahu akbar cin nasara yana tare da haƙuri sannan kuma yayewar damuwa da kunci da bakin ciki da talauci to duka wannan yana tare da wato kunci mana ba a samun yayewa har sai an jarrabe ka da kunci kamar yadda kuma kowane kunci yana tare da sauki Allahu akbar yan uwa masu albarka wannan hadisin yana da girma yana da matsayi al-hafiz ibn rajab al-hanbali Allah ya ji kansa da rahma yace wannan hadisi ne da ya kunshi yoyi masu girma kuma za ka iya cewa a sassansa ya kunshi wasu ƙa'idoji manya-manya na addinin musulunci har ma wasu daga cikin magabata suke cewa su sun yi tadabburi sun yi tintintini cikin wannan hadisi wannan hadisi ya ba su mamaki suka ce wallahi sun kusa su fita daga hayyacinsu saboda irin wato ilmin mukan da wannan hadisi ya tattara shine ma har ibn rajab yake cewa mai fadin wannan magana sai ya ce fawa atafa min aljihal kai can bakin ciki na ma wato bakin ciki bai ba wato ta fuskar wato in jahilci yawa mutum katutu bai fahimci wannan hadisi kai can wanda ya jahilci wannan hadisi kai can karancin fahimtar wannan hadisi ma'ana wannan jaje malamai suke wa wanda ya kasa hankaltar wannan hadisi to 'yan uwa masu albarka mu kutsa cikin hadisin mana ta fuskar matsalolinsa ko Allah zai sa mu hankalce shi don ya mana amfani za mu ga a cikin hadisin ƴan uwa masu albarka za Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ka kiyaye Allah zai kiyaye ka me ma'anar wannan ma'ana ka kula da umarnin da Allah ya wajabta maka kiyaye kuma hana-hanan da Allah ya yi maka ka kiyaye iyakokin Allah da haƙoƙin Allah ta hanyar yin su daidai gwargwado da kuma nisantar su iya iyawarka duk wanda ya wannan to ai wannan su ne waɗanda Allah yake yabo shi yasa kaji Allah a cikin alqur'ani mai girma in ka koma suratu qaf sai Allah yace hadha ma tu'aduna li kulli awwabin hafiz man khashiya ar-rahman bil ghaibi wa jaa bi udkhuluha bi salam zalika yawmul khulud yace wannan shine abin da ake alƙawartawa ga kowanne mai komawa ga Allah sannan kuma mai kiyaye dokokin Allah duk wanda ya ji tsoron Allah a tsorace a ɓoye kuma ya zo da zuciya mai komawa ga Allah to abinda Allah zai ce wa mala'iku su gaya masa udkhuluha bi salam ku shiga aljanna cikin aminci sayyidina abdullah dan abbas yace abinda Allah yake nufi da hafiyu ai alhafizu li amrillah me kiyaye umarnin Allah Allah ta'ala ka sa muna cikin masu kiyaye umarnin Allah jalla wahala. Za zamu ga daga cikin mafi girman abinda aka wajabta mana mu kiyaye su ne abin da ya shafi sallah za mu ji alƙur'ani ma yana faɗa tsagwaransa kamar yadda yake hasibu ala salawat ku kiyaye sallolin farilla wasalatul wusta ku kiyaye kuma sallah ta tsakiya malamai sun ƙaru junan su ilimi wacce ce as-salatul wusta amma da yawa sirrin jayar da as-salatul wusta da hadisin sayyidina Umar radiyallahu anhu wanda yazo yawm al-khandaq فجعل يسب كفار قريش wanda hadisi ne na sahihain ƙarshe annabi sallam yake cewa sun eh, hadisi yake cewa shagaluna an salati wusta salatul asr sun shagaltar da mu da barin yin sallah ta tsakiya sallar la'asar zamu ga Allah jalla wa'ala yana yaban wanda ya kiyaye sallah domin ya ce wallazina hum ala salatihim yuhafizun yan aljanna za ka same su masu kiyaye sallolinsu kuma yana cin abin da Allah jalla wa'ala ya yi umarni da shi wahfazu aymanakum ku kiyaye rantsaran ku kada ku dinga yin rantsuwa anyhow yadda ku ga dama kuma kafara tana hawa kan ku kuna watsi da ita ba tare da kula da ita ba duk ku kiyaye wannan daga cikin abin da Allah jalla wa'ala ya yi umarni da a kiyaye ƴan uwa masu albarka shine musulmi ya kiyaye al'aurarsa ga barin sanya ta inda bata halatta ba ma'ana sai a halaliyarsa ya kiyaye ta ga barin fadawa alfasha kowace iri ta da da ta yanzu alfasha kala-kala wadda da ba san su a tarihi ba amma za ka ga a ce kaza a ce kaza duk mutum ya kiyaye kansa daga barin fadawa daga wannan kaga ai Allah yayi yabo ga masu kiyaye al'aurarsu maza da mata sai ya ce wal hafizina furujahum wal hafizat da maza masu kiyaye farjinsu da mata masu kiyaye farjinsu ƙarshen ayar sai ce a addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima Allah jalla wa ala ya tanadar musu gafara da kuma lada mai girma shine aljanna ɗan uwa masu albarka watakila wani ya tambaya ce to ta yaya Allah zai kiyaye ka Allah zai kiyaye ka ta hanyar tabbatar maka da maslahohinka na duniya ta hanyar kare maka jikinka ta hanyar kare maka 'ya'yan da ka haifa da iyalanka da dukiyarka shin ba mu ga fistar ashabul kahfi ba yadda wani mutumin kirki ya mutu bayan bayan rasuwarsa Allah ya kiyaye dukiyar 'ya'yansa me dalili Allah ya ce wa kana abuhuma salihah baban su ya kasance mutumin kirki al-hafiz ibn kathir Allah ya ji da rahma ce. wannan hujja ce da take tabbatar da idan mutum ya kasance na gari ne to Allah yana kiyaye zurriyarsa ya sanya albarka a cikin su ta duniya da ta lahira ya musu shafa'a ya ba su wato ceto ya daga darajar su zuwa daraja mai girma a cikin aljanna duka dan mai dan a faranta masa rai to kaga wannan ba zai wutun ya rabauta da shi ba sai idan ya kiyaye abin da Allah jalla wa'ala ya ce masa ya kiyaye wanda idan muka karanta kissar annabi yusuf za mu ga allah ya kiyaye shi da barin fadawa cikin zaniya saboda mai saboda babansa ya kiyaye umarnin allah ya kiyaye tsakaninsa da allah sai allah shi ma ya kiyaye shi shine allah ya ce kazalika linasrifa anhu su'a wal fahsha innahu min ibadina al-mukhlasin yan uwa lokaci yayi sai a wata haduwar insha Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh